babin da ya zo na bayanin sallan neman ruwa ke na shayarwa al-istisqa ma'ana talabu suqiya السين والتالي طلب هنا قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره عن عباد بن تميم أنه سمع عبد الله بن زيد رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutane zuwa wurin sallan neman ruwa fastaqbala alqiblata wa hawwala ridaahu sai fuskanci alqibla sai canza mayafinsa dama ya koma hagu hagu ya koma dama su mana tafa'ul kenan na Allah ya canza mana halin da muke ciki قال أخبرنا الحكم ابن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عباد بن تميم أن عمه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي لهم Wanzu Allah ya fita da mutane wurin musalla wajen sallah yana neman ana neman ruwan sama kenan fa qama sai manzo Allah ya tsaya fada'a fada'a Allah ka'iman sai addu'a yana roƙo Allah yana tsaye halin kasance shi yana tsaye Sun mace qibala al-qiblati fa hawwala rida'ahu fasuku sai Allah ya shayar da su باب رفع الأيدي في الاستسقاء باب اللي يزونا الدعاء إن أنا الدعاء لو كتشين زاء لك هنوك وزاء لك هنوبا قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبد عن سعيد عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء a malamai sun magance wannan magana duk baki daya eh, an rinjayar da matsala akan wannan maganar da ya yi eh, a ce bai gani ba ne an yi tawilat an bayyana akwai hadisai mutawatira da suka zo hadisu ne fi du'a eh, rawahu akawalai sab'una min as-sahaba yana cikin amsal amsalan da ake kana a hadisi mutawatira عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء الا في الاستسقاء abinda ya faɗa kenan amma zahiru na fi raf'i fi kulli du'a'in ghayr al-istisqa yace zahirin wannan magana shine yana kore cewa ba za a ga hannu ba sai dai wurin al Wahuwa wa huwa mu'aradun bil ahadith ath-thabita bil raf'i fi ghayr al yace an an rinjayar an rinjayar da wani wa'insu hadisan kan wannan hadisi saboda hadisi tawatar tawatar al-hadis fi raf al-yadayn fi du'a وقد تقدم أنها كثيرة وقد أفردها المصنف بترجمة في كتاب الدعوات وساق الحديث فذهب بعضهم إلى أن الأمر بها أولى وعلى نسكة أم أيكي لو أنت حديثا شيء في أيكي لو أن حديثا إيه sai a wannan sai ya zama matsala shazza kenan babu al-ghusl yawm al-jum'ati babin da yazo wanka al-ghusl yawm al-jum'ati in ka ce ghuslul jum'ati ma'ana wankan juma'a ma'ana juma'ar kenan ke da wankan amma al-ghusl yawm al-jum'ati wanka ranar juma'a hukuncin ya fara tun daga huduwa alfijir kenan har zuwa faduwar har zuwa lokacin sallar eh, juma'a wani suka ce har zuwa faduwar rana قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل إن ينكو زيزو جمعة تو ييوانكا فليغتسل ييوانكا قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل غسل يوم الجمعة غسل يوم الجمعة وانكران الجمعة واجبين على كل محتلم واجبين واجب على كل محتلم واجبين أكن دب لغيدي أين غسل يوم الجمعة كي نقول قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال بينما عمر بن الخطاب يخطب لوكتين ده سيدنا عمر بن الخطاب يكي خطب الجمعة إذ دخل رجل سيوان متن يشهو هذا الرجل هذا رجل هذا مفسر بأنه عثمان بن عفان في روايات أخرى سيوان متن يشهو مصلاتي فعرض به عمر فعرض به عمر sai umar ya yi maganan da yake nuna da shi yake sai shi kuma ya fahimci mai ake nufi an raba lahu kenan ko faƙala ya amiral na, ma zaitu an tawar za tawazza'atu hina samitu al-nidaa ya amiral mu'minina ina jin kiran sallah sai na tashi ne alwala to bai san kuma ya fara cikin wani laifin ba kenan ko fa qala wal wudu'a aidan alwala ma ka ɗai kai ba ka yi wanka ba ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل هل فهمت؟ إيه. قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال أنبأنا قتادة عن الحسن عن سمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي من توضأ للجمعة fabiha wa ni'mat wanda ya alwala zan juma'a madalla ya kyauta wa man irtasala fal ghusl wanda ya wanka to wanka yafi babun fi fadl jumu'ati wal ghusl wat tib fiha babin da zo na bayanin falalar ranar juma'a da kuma wanka za a je juma'a da kuma mutum ya shafa mai ko ya shafa wani turare wani abu mai karshi kar mutum ya shiga cikin jama'a jikin shi na zarni haka ko قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي الذئب عن المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن وجيع عن سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة وندي وانكاران الجمعة فتطهر بما استطاع من طهر يتركي ثم الدهن من دهنه سال الله ما يكوي في ستراري أبني كمشي أو مس من طيب, من طيب بيته هو يشاف لذا ترارين جدنسا wata ruwaya min a ahlihi daga turaren iyalansa thumma sa'an sa'annan ya tafi yayin sammako falam bai na ithnayn bai raba tsakanin mutane biyu ba Ya yaje tarar da inda sahu ya kai shi ma ya zauna wa salla ma lahu ya sallaci abinda Allah ya sauwake masa Fa'iza idza kharaja imamu in liman ya fito ya hau mimbari an sata sai shuru ba surutu ba hayaniya ba wasanni wufira lahu ma bainahu wa bainal juma'ati al-ukhra sai a gafarta masa laifukan sa da kananan sa da tsakanin wannan juma'a zuwa wata juma'a to yanzu wannan wankan wankan juma'a ne ko ko wankan ranar juma'a eh wankan juma'a wankan juma'a ne yaushe za a yi kenan sai karfe daya a karfe sallar juma'a yaushe ake sallar juma'a za mu karanta sun ce muna sallar juma'a mu tashi rana mana gatan garu ba shi da inuwa mana an yi sallar juma'a da wuri kenan kamar sha biyu kenan ko da rabi ko mana sai in za ka masallaci ku za ka yi wanka kenan ko tun aka ce wankan ranar juma'a ne kuma fa kowane lokacin aka yi yayi ko babul qira'ati fi salatil fajiri yawmal juma'a babin da yazo ranar juma'a sallar asuba me ya kamata a karanta bayan fatiha qala akhbarana muhammad ibn yusuf qala haddathana sufyan an sa'ad ibn ibrahim ana abd الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الغداة تنزيل جمعنا الله صلى الله عليه وسلم صلى أسوارنا الجمعة ما ينفتح يقرأ تأليف لامين تنزيل الكتاب السجدة وهل أتى على الإنسان ركعة بيكم ما ينفتح هل أتى على الإنسان حين من الذهب babu fadli tahajiri ila aljum'ati babin izuna falalan da ke cikin sammako zuwa sallar juma'a قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي المتعجل إلى الجمعة kalmuhudi jazuran wanda ya sammako zuwa sallar juma'a ya lokaci na farko man raha fi sa'atil ula faka annama qarraba badanatu wanda ya ce lokaci na farko kaman ya bada hadayan rakumi ne kuma allazi yalihi kalmuhudi bakaratan wanda fi ga wanda ya zo kuma bayan wannan shi ma kamar wanda ya bada hadayan saniya sani kuma allazi yalihi kalmuhdi shatan wanda ya zo bayan lokaci na uku kuma kamar ya bada hadayan rago ne ko akuya ko tunkiya fa idza imamu alal mimbari in liman ya fito har ya hau mimbari ya zauna ya ce suhufu sai a nada litakardun dil tafan duk baki ɗaya mala'iku sun daina rubuta komai kenan وجلسوا يستمعون الذكر ملائكو شي su zauna suna jin zikiri ambatin Allah kutuba da قال أخبرنا نسر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن الأغر أبي عبد الله صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال iza kana yawmul jumu'ati ranar juma'a qa'adatil mala'ikatu ala abwabil masjidi sai mala'iku su zauna a kofofin masallaci wannan kofa wannan kofa duk mala'iku duk inda mutum zai shigo fakatabu man ja'a ila aljum'ati sai su rubuta waɗanda suka zo juma'a fa iza raha al in liman ya ya zo ya hawo minbar ya tsaya ya zauna tsawatil mala'ikatu suhufa wa dakhalat tastami'u dhikra mala'iku sai su da littafan sai su su shiga suna jin khutba wanda ya zo bayan wannan duka zai samu ladan sallar juma'a amma wannan falala da ake bayarwa ba zai samu ba ya wuce shi kenan qala wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي شاة ثم كالمهدي بطة wannan sai ƙara kuma wancan yace bayan mutum ya bada rago ko tinki ya fulka menene akuya kaman wanda ya bada hadayar agwagwa thumma kalmuhdi dajajatan sannan wanda yazo bayan wannan shi ma kaman ya kaza kenan kuma kalmuhudi bai zaton na ƙarshe shi ne kamar wanda ya bada da kwai fa’iza jalasar imamu alalmin bari tuyatis suhufu wa jalasu ya sami unar zikira babin fi waktil juma’aji ce babin ne yana bayanin yaushe ne lokacin yin sallar juma’a ke shiga ya ce lokacin sallar juma'a to yaushe ake sallar juma'a rigimar mutane zariya ya kwanta yanzu ko ko ana yi har yanzu قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن مسلم ابن جندب عن الزبير بن عوان قال يتي أنكر لك سيدنا الزبير ابن العوام يتي kunna nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata mun kasance muna sallah tare da manzo Allah sallar juma'a thumma narji'u fanubadiru dhilla fi utumi bani ghanami sai mu ita kowa na sammako yana yana rige rige ya samu inda zai dan raba kaɗan haka a benayen a katangaye ko benayen bani utumi fama huwa illa mawadi'u aqdamina ba za ka samu inuwa ba sai dai gwargwadon inda za ka ajiye kafanka mana inuwa ba ta sauko da yawa ta kai inda za a shiga ba sai dai kafanka za ta shiga cikin inuwa mana ya zama kamar karfe nawa kenan mana an sallar kamar daidai zawali kenan ko dab da zawali go akhbarana afan ibn muslimin qala قال ya'la ibn al harith qala Samitu iyas ibn Salama. ابن الأكواء يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء نستظل به yace muna sallan juma'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a idan da sallah mu kama hanya duk katanka ko garu ko bango ba eh, ba abin da ke da inuwan da zamu dan raba a cikin inuwa ma'ana lokacin rana na tsakiya kenan eh, tana tsakar kai kenan karfe nawa kenan sha biyu sha biyu ko sha biyu da kwata a lokacin azhar ya shiga azhar ta shiga a zahar ba ta shiga ba ai sai an kiyasta an gani ba za a yanke ba ta shiga ba a lokaci ya danganci lokacin akwai lokacin da a zahar ke shiga sha biyu da kwata ba haka ba ne ba mhm. zalla a zahar ta shiga sha biyu da kwata kin-kin-kin ne mai skeli ake fada a cikin rediyo ko ba a fada <laughs> mai skeli su ma ya izala ne eh Eh? to sannan 'yan kasuwa? Mhm. babun fil istima'i yau mal juma'ati inda wal insati babin da ya zo na a shaurari abinda liman ke karanta na kutuba a yi shuru a shaurari a ji قال أخبرنا محمد ابن المبارك قال حدثنا صدق هو ابن خالد عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني يرده إلى أوس يرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذه مرفوع من غسل واغتسل man ghassala wa tasala ghassala mana wanda ya wanke kuma ya yi wanka ghassala ya wanke ghassala ya wanwanke ko ya sa aka yi wanka shi <laughs> eh da yasa aka yi wanka ya yace malmajiransa kowa yi wanka lokaci ya kai wa tasala shi kuma ya yi wanka yawmal jumu'ati thumma gada wabtakara sa'annan yayi sammako albudu sammako kenan wa qad ala hadd qawli wa qad aghtadi wa at-tayru fi wukunatiha wa ma'un nada yajri ala kulli miznabi yace wa qad aghtadi so wa ina sammako wa at-tayru fi wukunatiha a lokacin tsuntsaye ma suna cikin shekansu ba su fito ba kenan wa ma'un da ruwan raba ya jiri ala kulle mislabi lokacin hunturu za a da asuba ba ruwa ba arari ba ya fi ba komai amma saboda kwano ya yi sanyi ya yi abin da sai ga yana tiguwa da kamar ruwa a kai shi ne ma'un na daki wa ta sana yau mal jumati sun wa takara ya yi sammako sun majalasa kariban minan imami wa ansata. sa'an ya zauna kusa da liman kuma ya shuru walam yalku hatta yansarifu al-imam bai lagwi ba allagwo shi ne abinda ba shi da amfani aka ce ka zauna ka nasu amma ba kana kana wasa da sukuwa ko safuwa ba ko na hannunka baya zama waje daya ko ka shiga nan ka faɗi wannan ka faɗi a'a duk kayi lagwo kenan kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha كعمل سنة صيامها وقيامها ساعة باشي لا ذاك من ياي أيكن شكرا أزمين سنة قيام الليل إنسان كما إسناده صحيح ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت اللي من صلى ينا خطبة سيكتي ممتين إشرو كاي لغو كاي أبن باشد عن فاني كنا وترواية قوما ومن لغى فلا جمعة له nan me yace iza qulta iza qulta li sahibika zahirin qawli da me ake da baki ko a cikin wannan lafazin ishara ba ta ciki ba sallah ba ne sallah ce har suka yi tsanani suka ce al-isharatul ta eh, takunu bi makanin kalamu wai in kai mishi ishara inda ya fahimta kaman kayi magana kenan to wannan matsaloli ne su yi tsanani da yawa ko قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أرسد والإمام يخطب فقد لغوت قال أخبرنا المؤلى ابن أسد ابن أسد قال حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب ونبابكما في من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب وان يشبه مسلاتي رانا الجمعة والإمام يخطب halin kasancewa liman kuma yana kutuba alwawawul halin kenan ko الإمام مبتلع مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره يخطب في المضارع المرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفائله ضمير مستتر يرجع إلى الإمام يخطب والجملة في محل رفع خبر المبتلع حالة كون الإمام يخطب أم فهمتها؟ wannan matsalar wani lokacin shekaru ashirin baya ta yi Allah ya sauwake ko قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمر بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace na jabir na farin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ahadukum wal imamu yakhutubu aw qad kharaja falyusalli rak'atayn idza jaa ahadukum idza ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب المحل في جوابه إذا جاء أحدكم إن تينك يزور كما إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أليس كذلك إذا جاء أحدكم أحد الفائل جاء كنكو والإمام الواو واو حالة كون الإمام يحتب أو قد خرج فليصلي ركعتين ya sallaci raka'o'i guda biyu ma'ana ko liman wannan ba nassi ne ba imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi ko nassun qati'un fi mahallin niza idza jaa ahadukum wal imam yakhthubu halin kasancewar liman na hutuba aw qala kharaja falyusalli rak'atayn ya sallaci raka a biyu tahiyatul masjid kenan wannan ba su ba su cikin lokacin abin sallolin da aka hana lokacin hutuba lokacin kaza lokacin kaza lokacin kaza قال أخبرنا صدقة قال حدثنا سفيان عن ابن إجلال عن إياد ابن عبد الله قال جاء أبو سعيد أبو سعيد أبو سعيد يازو ومروان يخطب ya zo ya tarar da marwanu yana kutuba fa qama yusalli rak'atayn sai tsaya yana sallar raka'a biyu saboda ya san wannan ita ce sunna fa atahu al-harsu yamna'unahu jn menene masu gadi ko yan agaji ko yan hisba ko yan menene da menene masu ne gadin sarki masu kula da masallaci suna ji don me za ka yi sallar nafila liman na kutuba dan me kaza kaza kaza kaza فقال ما كنت أتركها وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما أي بذل تبدين والنبا بأننا كمنزل الله ينأتي أي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الربيع هو ابن صبيه كو صبيح ابن سبين البصري قال رأيت الحسن يصلي ركعتين والإمام يخطب ناقا سيدنا الحسن ناقا الحسن ينا صلى ركعة بيو لوكة لمن خطبة وقال الحسن حسن يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين يتجوز فيهم فيها هذا نص قاطئ في محل النزاع قال أبو محمد أقول به أبو محمد تيني ما هكذا باب في قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة باب يزنا karanta alkur'ani a cikin hutuba ranar juma'a liman na hutuba ya ɗauko sura ya karanta ko aya mai tsawo ko mene ya karanta alkur'ani a cikin hutuba yaya yake ina matsayin wannan qala akhbarana abdullahi ibn salihin qala haddathani laythu qala akhbarani khalid yani ibn yazid an sa'id ibn abi an iyad bin Abdullahi, an abi sa'id al-khudri خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وترى منذ الله يمنى خطبة فقرأ الصاد شكرا سورة الصاد فلما مر بالسجدة نزل فسجد بيك وجه سجدة شيء سوكا ايه سجدة سعنا كما كارس خطبة باب الكلام في الخطبة باب الكلام في الخطبة أو باب الكلام في الخطبة لا بد من من تقدير على كلا الوجهين باب هذا باب الكلام في الخطبة مغنى على وقت الخطبة إنا إنا خبر المبتدا باب خبر المبتدا مبتدا شيء أنسى مبتدا لبعض سنن جملة تكي تكا الكلام في الخطبة جائز أو غير جائز أو هذا محله أو لا بد من تقديره قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول اتنادي سيدنا جابر بن عبد الله ينافذ فدمشي دخل رجل المسجد يوم الجمعة wani mutum ya ci ya shiga masallaci ranar juma'a wayannan su ake ce mubhamat rajulun qala rajulun wa jaa rajulun min aqsal madinati mubhamat alquran nan mubhamat alahadith to manyan malaman hadisi kuma shi abi rajulun sai su bi wane ne sai su shine wane rajulun shine wane imra'atu shine wane sai an bi duk an fito da sunan su an bayyana kamar yadda aka mubhamatul alqurani قال رجلان من الذين وجاء رجل من أقصى المدينة فسا دس سي أبي أتي مك واني سوني كذا كذا شيني واني أكا مك سونا نكين زفيلي يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب هل انكسر يوم مزمع الله صلى الله عليه وسلم ينا خطبة قال أصلي مزمع الله نا خطبة سيوان يشبو مسلاتي قال أصلي إنما أنا أصليت Ka yi sallah to ai bai zauna ba tukunna to wata riwaya sulaykun al ne ya je yana shigowa sai je ai ba liman na kutuba ba a sallah sai ya zauna sai manzo Allah ce kai yi rak'atayn zai ce a'a sai ce ka faqum wa ta yi ka tashi ka yi tsalla rak'a an fahimta an sallai yi sallah me ake nufi da wannan sallah in sallar juma'a ce gashi yanzu liman ke kutuba ai ba yi sallah liman ma bai sallah ba ne ni abin da ake nufi mai kenan tahiyatul masjid qala la qala fa salli rak'atayn ka sallaci rak'o'i guda biyu qala abu muhammadin aqulu bihi babun fi qisar al-khutbah babin da yazo na takaita khutba eh suka yi ta kutuba a lokacin da suke kutuba ɗin za ga kutubobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka an ka dauka babu kutuban da zaka fi sama da minti goma kana karanta haka kutuban na na Aisha haka sayyidina Abubakar haka saboda a lokacin ana kutuba ne kai tsaye nake so ka san me nake so kai tsaye nake son ka san me wani sako nake isar maka kai tsaye nake son ka san me ake gyara maka ba gwaninta ake nuna ba ba zama za a tsara larabcin a shiga nan a fita nan an kware an iya ba tun daga aka fara wannan ke matsaloli suka suka kwace ma malamai da hannun da limamai da mai saboda wayan su abubuwa sun shigo ciki ke an fahimta babun fi isarin khutubati qala akhbarana al-alaw bin usaimin au Asimin. أصيب بالصادق الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك عن أبجر عن واسل ابن حيان عن أبي وائل قال ختمنا عمار بن ياسر فأبلغ وأوجز عمار بن ياسر يا من خطبة يا كي متكا تكيت إيه كي متكا kuma ya takaita aka ce manzo Allah yana sallar nafila ya takaita amma kuma zai cika komai da komai mana aujaza maganganun da kake son kai ma mutane sai ka takaita su a cikin jumla jumla jumla gajeruwar jumla amma duk za su fahimci me ake nufi saboda in ka dauko maganar ka tsawaita ka tsawaita ka tsawaita wannan kafin ka kai karshe an manta da farko maganar ma ina ka taho me ka dauko me kake son ka faɗa kafin a kai karshe to wannan ba bai amfani ana son kai musu kutubar ka fara har ka gama kutuban na nan sabuwa a cikin kunninsu a cikin kwakwalinsu an fahimta fakulna da ya muna kutuba ya kai matuka kuma ya takaita sai muka ce ya abali ya kuzan laukunta ta nafasta shai'an ina ma da ka saki alhaji da ka tsawaita ka kara kutuban ka yi tafi ka tafi kala sai ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اي ناجي منظر الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرشي إن طول صلاة الرجل وقصر خطب خطبته مئنة من فقهه أي ناجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن متن يتقوي تصلى يتكئت خطبة ألاما ننتي وياسر فكه ألاما ننتي وما لمينه فأطيلوا هذه الصلاة وسوي تصلى واقصروا وأقصروا هذه الخطب كتكيت وإنه خطبوا بي فإن bayani na sihira ai akwai ɗauke hankali a cikin bayani wata magana in kai kai bayani ce kamar ka sihirci mutane ka ɗauke hankalinsu an fahimta wannan hadisi yana nuna mana babu laifi ka tsawaita sallan kaɗan amma hutuba ka takaita saboda hutuba ina ma nan sati liman zai zo ya hau mimbari ya tunatar da mutane abubuwan da ya kamata ya tunatar da su ko ya gyara abubuwan da ya kamata ya gyara ko wani abu abin da ake ce ma hutuba lokacin da ka fito gida kana zuwa kafin ka zo masallaci sai ka ga wata wati'a sai ga wani abu ya faru sai ga wani abu yana bukatar gyara kana hawa hutuba kana hawa minbari sai kai hutuba akan wannan ka ka gyara wa mutane abu kenan ko wani abu ne da mutane wannan satin ko wannan watan ko wannan lokacin kana tashi abinda ake so kai musu gyara din ba ka nuna musu ka iya ba duk abin da ke kawo matsala a cikin ilmantarwa yanzu da jami'o'i da makarantu da ko'ina duk malami yana so ya nuna ya kuma ba za a taba gina makarantu a kashe kuɗi a kawo sola na biliyan a saka don malami ya zai nuna ya iya ba ana so in ka zo iya wannan ka sa su masu iya abin da aka gina makaranta a gine-gine a kashe kuɗi ana biyan mutane ana komai da komai saboda al'ummar nan ta zo tana tare da kai ka koya musu su iya su ma su zo su koya musu su iya haka kowa na kowa yana iya shi ke nan, sai a zo wata rana najeriya ita ma tana iya yin komai amma ya su sha wahala malami ya zo ya shiga cin aji yana ta kai kawo yana nuna shi ya iya har a gama shekara eh, almajiransa ba su fahimci komai ba game da shi sa'an nan kuma a zo a yi jarrabawa a ce duk sun faɗi to me amfanin wannan masana'antar ilimi me amfanin wajen wannan wurin karatun kenan mana karatun ka bai amfani ba kenan gwaninta da iyawa da kwarewa shine abinda ka iya din nan ka cire shi ka saka musu su masu iya to ka ka kware kenan ka iya kenan ka yi gwaninta kenan saboda me saboda gobe su ma za su zo su koya ma waɗansu gbn su za su zo shi kenan dukiyar kasa ba a ciyar da ita a banza a wofi ba kenan yana da amfani yau wannan sun iya sun tafi wannan sun iya sun tafi wannan sun iya sun tafi to sai ka ga al'amura duk sun zo suna tafiya amma ka tsananta ma ɗalibai kai ma sai allah kana tsananta ma ɗalibai su zo kowa ba ɗalibin da ke so ya fadi ba hukumar da za ta gina jami'a ko makaranta don a zo a fadi kowa so ake iya to me yake kawo faduwa ma'ana in aka samu faduwa da yawa malamin bai kokari ba ke an fahimta in ka tsananta musu don makinsu na hannunka kake zama cikin dare ka yi karatu sai da ka zo da safe ka shiga ka tsaya ga su ba abin da za ka yi musu ka takura ka shiga nan ka fita nan ka rikita lissafi karshe su zo ba su kai ma za ka zo kana kallo duk albashin da ake baka wallahi ba zai ishe ka ba shi da albarka ba ka ci halal ba an fahimta a fara shekara har a gama shekara ba ka taba fashi ba lokaci na kai kana aji kuma sai lokaci ya ga kuma za ka fita kuma ba a kai kawo ake cin ajin ana ba da dariya ana bata lokaci ba a'a kana ilimantar da su ne su iya su ba gobe bayan shekara talatin arba'in wani ya gama ya je garin su ya zo ziyara sai ya zo inda suke ya gaishe ga ya gode maka amma ka zauna a wahal da bayan Allah ka samu digiri ka samu masters ka samu phd ka kai professor sai ka zo ka kare aikin alalace kana zaune ma kofar ofis kamar masinja ba ruwan wani da kai duk ɗalibi ya zo ma baya so ya ganka sai kau da kai ya wuce tafiyar shi saboda me ya san kun sun san wahalar da kuka ba su an fahimta inna min albayani da sihira ka takaita abu ka kawo musu bayani a takaice sai kowa ya fahimta an fahimta قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمراء قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا لا يصلى كارنا منظر الله صلى الله عليه وسلم يتكيت خطبة يتكيت صلى بقى سويتها بقى صلى الله عليه وسلم لا رمشيكم هكذا منظر الله شيني أنا أفضل من نتقد الضار ba ka aka faɗa ba ya sihu waula ya sihu dai eh, kowannan hadisi ne inganta ko bai inganta ba in bai inganta ba sanadi ne bai inganta ba amma hakikanin maganan ba haka take ba sallallahu alaihi wasallama babul qu'udi bainal khutbatayn babin da ya zo na khutbar juma'a khutba biyu ake in ai khutba ta farko sai a zauna sa'annan a tashi a kan hutuba ta biyu to an gama kenan qala na musaddadun qala haddathana bishru ibn al-mufaddali qala haddathana ubaydullah an nafi'in an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu khutbatayn wa huwa qa'imun wa kana yafsilu baynahuma bijulusin ira khutba sai bambanta tsakanin khutban ah, da zama daga zaman za a san wannan kutubatul ula ke na wannan kutubatul saniya an fahimta قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو الأهوس عن سماك عن جابر بن سمراء قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر ويذكر, ويذكر الناس yana karanta alkur'ani da kuma ya tunatar da mutane kada ka taba tsammanin cewa a cikin hutuba daya za ka iya fito da duk abin da kake so ka karanta da mutane ko ka faɗa musu za ka zauna gida ka rubuta ka yi awa ɗaya awa biyu tana ka cika takardu ka zo ka tsaya kafin ka kai karshe wani shi ya manta ma da abin da kake nufi masala ba ta yi abin da kake an fahimta to in za a yi kutuba kamar minti nawa kenan za a yi an takaita kuma an kai matuka minti goma sha biyar hmm? minti goma sha biyar قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو الأهوس عن سماك عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ما في يوجه خطبر ينزل أكيد da fushi ma ake hawa kan mimbar kana da matsalolin da za ka kawo su ka cikin fushi za ka yi hutu har ka gama ka gaji ka wahal da kanka mutane ba su fahimci mai kake nufi ne fahimci mai kake nufi ba wanda ke gaban ka din nan suna zuga ka su ma suna karatu suna ji suna sa abin da kake faɗa wanda ya taho daga kauye ko daga unguwarsu ko da menene shine sai ranar juma'a zai ji magana shi yasa aka ce a fassara hutuba da hausa in ba haka ba kai larabci ka gama ka tafi wanda ya kamata ya fahimta ba bai san abin da kake yi to shi aka ce sai a fassara kutuban da hausa saboda kowa ya ji ya fahimta an fahimta to sai ka zo kana da matsala da kake so ka warware ta ka <laughs> zo da fishi za ka hau ka rubuta takardar ka rubuta shafi goma sha biyar <laughs> ka zo ka hau mimbari kai a cikin zuciya ka kasar da wanda kake amma <laughs> باب كيف يشير الإمام في الخطبة اللي منا خطبة يا زي إشارة زي daga hannunsa سني sama يقول guda biyu ko hannu قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا حسين قال رأى أمارة ابن رويبة بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يا قولنا بقى الله كمنبر ياد أقحنا يسب بيو فقال قبها الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر wa ma yushiru illa bi isbi'ihi eh, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan minbari baya nuna komai shi da ya yatsunsa wannan yar nuni manuniya to ya kai zaka daga hannaye guda biyu to nuni daban kuma addu'a daban ko eh ishara mana eh, zaka yi kaza kana ta magana kana yi kaza to kuma addu'a ce addu'a hannaye guda biyu ake ko ko a daga ko a yi menene da menene amma ce ko in aka mimbari ne in aka yi addu’a liman zai daga hannayensa guda biyu? eh? kala haddasa Muhammadu bin yusuf kala haddasa na sufiyanu an husaini bin abdurrahman an umarata bin ruwaiba kala ra'a bishira ra'a bishira ra'aitu ra'aitu bishra ibn marwana rafi'an yadayhi yad'u wannan ya daga hannayen ne yana addu'a wannan ya sha bamban da liman na magana yana ta harkar hannunsa ko ya daga hannunsa wannan yana addu'a ne addu'a yake kuma addu'a kuma ana daga hannu ko alal minbar yawmul jumu'ati qala fasabbahu sai tsawata masa ya kawo abinda ba su sani ba wa qala sai ce لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وما يقول باسمعه إلا هكذا يتي تبس ناغا منظر الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وما يقول باسمعه إلا هكذا ba abinda manzo Allah ke da yatsun shi ne haka ya tsansa wa ashara bis sababati inda al-khasira sai nuna sababa as-sabbaba sunanta kenan a cikin larabci amma ta manzo Allah ce asabbaha kenan ko saboda manzo Allah ba ya zagin kowa ya ce man bahaushe ma me yake cewa manuniya ko me sunanta wajen bahaushe na manuniya ko a dole abin nan mun ga ce sabbaba to manzo Allah sabbaha kenan da ita ake tasbihi sai nuna da dan wurin nan wannan babu wani babi makamul imami iza fasa ba inda liman zai tsaya in zai kutuba in zai kutuba kala akabar na muhammad bin kafirin an suleiman bin kafirin an zuhuri an sa'id bin al-musayyib an jabir bin abdullahi kala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kumu ila jiz'in kabla an yuj'ala al-mimbar manzo Allah yana tsaya wajen ku tuttire wani bishiya wata wani abin nan mm, itace ko bishiya ku tuttire kenan yana tsayawa kusa da shi yana kutuba kafin a ayi mimbari falon ma al mimbara da aka yi mimbari wannan kututturen ko ko itacen ko menene yanzu zai rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bakin ciki da haka hanna zalika hatta samina haminahu sai da yi nishi ya yi kuka har muka ji ihun kukansa fawa za a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dahu alaihi kana sai manzo Allah ya zai dora hannunsa mai albarka kai shi sannan sai ya shiru sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن عمار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ila جزء قبل أن يتخذ المنبر فلما اتخذ المنبر ذاك منبري تحول إليه سير أبو الأولنا بكتاشن وانا كتبتنا سيجي كم منبري حن الجزء فاعتبنه فسكنا sai manzo Allah ya rungume shi haka sai ya shuru wa qala law lam ahtadinhu la hanna ila yawm al-qiyamah Allah ce ba dan na ya masa haka ba دا ياي كوكا kuka da nishi har قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال لما كفر الناس بالمدينة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa kasa yana kutuba mutane na ji in ka tsaya kai kutuba mutane da ke kusa da kai ai za su ji to ana yawa har karshen masallaci har waje to ya za ai ba za su ji ka ba sai ka hau sama ko ka sa loudspeaker ba haka bane ba ja'ala ar-rajulu yaji'u wal qawmu yaji'una fala yakaduna yasma'una kalam rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai an ji ko abin da muka faɗa kenan da mutane na ta zuwa daga kauyuka daga unguwanni in suka zo ba a jin abinda manzo Allah yake fada saboda an yawa har an je nesa kuma an zo ne don a ji abinda ake fada din hatta yarji'u min indihi za su zo ba su ji abinda manzo Allah ya fada ba kowa ya koma gida bai ji abinda to wani sako zai shi da shi gida me ya fa'idan tu sai dai yayi sallah kenan ko fa qala lahu an-nas sai mutane suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innan nasa kad kasuru ai mutane sun yawa wa innal ja'i yaji'u fala yakadu yasma'u kalamaka mai zuwa zai zo daga unguwarsu daga kauyensu har ya koma gida bai ji magana ka ba baya jin magana abinda kake faɗa abinda suka faɗa manzon Allah kenan qala fama shi shi'tu to me kuka gani ce za a yi sallallahu alaihi wasallam amfanin kutuba a ji a fa'idantu shi yasa ake sa lasfika don na nesa su ji to shi sa sai a takaita da suka fara ya manzon Allah mutane na zuwa daga unguwanni su zo ba sa jin maganar har su koma gidan unguwannin su to sai ce to kuka gani ya za a yi fa arsala ila gulamin limra'atin min al-ansari najjar je ake aika akwai wata mata cikin matan madina balansariya tana da yaro mai mata aikin su saka na jihar kafinta kenan wa ila tarfa gaba aka je kuma daji akwai wata bishiya mai kwar mai karfi mai kayoyi mai kaza kaza kaza yace a sassako wannan bishiya a da ita za a yi a mimbarin faja'alu lahu marqataini ko eh mirqataini ne ko mirkatai ne dukkan ku mirkati mirkati mai kenan eh matattakala matattakala matattakala to wanda ake hawa da shi matattakala kwaranga ake cewa ko sunan shi kwaranga ba ku taba jin kwaranga ba eh ba ku taba ji ba <laughs> au talata sai aka yi mishi matattakala guda biyu ko uku ta inda in ya hau zai ga mutane mutane za su gan shi kuma muryar za ta tafi iska zai tafi da muryar nesa har mutane su ji su gani فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه عليه sai manzo Allah ya zauna a kan shi yayi khutba falamma fa'alu zalika hannatil khashabatu allati kana yakumu indaha da kai haka wannan katakon da manzo Allah ke tsaya kusan shi sai rabuwa da manzo Allah sai ya dame shi shi katakon katakon kashi فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فوضع يده عليها فسكنت sai manzo Allah ya je dora hannunsa mai albarka akan wannan katako sai katakon ya shuru hmm. eh akwai hadari اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم